barka da zuwa tafarki tv ku danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim tartsatsin wuta kashi na biyu bayan sarki gazu ya kare bayaninsa da cewa wannan ita ce bukatata ya sanya idaniyata Sarki Gazu yana zuwa na a ƙarshen zancensa sai Gariyatu ta yi murmushi har fararen haƙoranta da wushirya ta suka bayyana da yake tana da wushirya sai hakan ya ƙara mata matuƙar kyau sosai da gaske. Ta ce, ya kai abbana uba abin alfaharin yarsa ka yi sani cewa a duk faɗin duniyar nan babu wanda nake so da ƙauna sama da kai na rantse da darajar karagarka ko da wuta aka hura tana ci ganga-ganga mutane suna shiga tana hallakar da su matuƙar ka nuna sha'awarka ga san na shiga sai na shiga sannan in har na shiga ranka zai yi fari to babu abin da zai hana ni na shiga ba don komai ba sai don na faranta maka rai ko da kuwa za ta kone min naman jikina na zama toka gimbiya ta ci gaba da cewa ya kai abba na da kira na ma kai ka ce kawai na ba da aurenki ga shugaban mu sarki ilatu ba ma sai ka tsaya ka yi min dogon bayani ba na dalilin son haɗa mu aure da shi domin duk mai ƙaunarka a duniyan nan ni ma ina son shi ya kai abba haka kuma duk wanda baya ƙaunarka komai son da zuciyata take yi masa zan iya yakice shi a rayuwata gaba ɗaya na manta da shi saboda haka ya kai abba na na amsa umarninka na karɓi soyayyar sarki illatu a cikin zuciyata kuma a duk lokacin da ka tsaye da magana a mu da shi a shirye nake ka yi abin da kake so da ni a matsayinka na mahaifi a gare ni zan kasance mai yi maka biyayya da ladabi a gare ka har izuwa ƙarshen rayuwata domin tun da kake da ni wannan ne karo na farko da ka taɓa bijiro min da buƙatar ka a gare ni alhali kai kullum ko da yaushe cikin shidimta min kake ko kaɗan ba ka so ka ga hankalina ya tashi Matukar hakan kuwa ya faru hankalinka ba ya kwanciya har sai ka ga ka kwanta min da nawa hankalin kuma tun da nake a duniya ya kai abbana ban taɓa neman abu a wajenka na rasa ba duk abin da nake so shi kake min wanda ba na so ba ka yi min shi don haka ya kai abbana ka aurar da ni ga duk wanda ka ga dama ni kuma zan kasance mai maka biyayya game da hakan domin burina a ce ina yi maka biyayya komai tsanani da wuya ina tare da kai sarki gazu ya ƙara cika da tsananin farin ciki game da wannan lafuza da yarsa ta furta yanzu nan take ya ce ya ke yata ina ƙara yi miki godiya a gare ki musamman saboda zamantowarki mai ladabi da biyayya a gare ni shi yasa a kaf cikin 'ya'yana babu wanda ya fi ki kwanta min a rai shi yasa na fi son ki a zuciyata akan gabaki ɗayan sauran ‘ya'yana domin da wani abu ya taɓa min ki gwara duk garin nan nawa su yi rashin lafiya na mako guda. Gariyatu tana jin haka sai ta kwantar da kanta akan cinyar mahaifinta sarki gazu tana mai yin murmushi wannan kenan. Bayan an samu kamar tsawon mako guda da tattaunawar da sarki ya yi da ‘yarsa Gariyatu kan haɗa aure da shugabansu sarki ilatu sai sarki gazu ya ƙara tara waɗannan sarakuna guda arba'in da bakwai ya sanar da su tattaunawar da suka yi da ‘yarsa sannan ya ce musu ya ba wa shugabansu sarki ilati ‘yarsa gimbiya gariyatu kuma duk lokacin da shi sarki ilati ya shirya na biki sai ya aiko musu a sanar da su sarki gazu ya ce hakan ya yi ko waɗannan sarakuna guda arba'in da bakwai suna jin haka sai suka yi farin ciki sosai da wannan kyautar aure da shugabansa sarki gazu ya ba wa shugabansa sarki illatu saboda kwaɗayin samun ɗa ko ya wanda za ta gaji mulkinsa bayan gushewarsa a kan karga idan ajali ya same shi shi dai wannan zama da suka yi na tattaunawa a tsakaninsu suna yin sa ne a garin karamin shugabansu wato sarki gazu akwai wani katon gida da sarki gazu ya sa aka gina shi a tsakiyar wannan gari nasa shi dai wannan gida an ƙawata shi da kayan more rayuwa a cikinsa akwai ɓangaren da aka yi lambu a cikin gidan wanda aka shuka kayan marmari kala-kala daban-daban masu kuma ɗimbin yawan gaske bayan haka akwai kuma wani gefe da aka ware shi aka yi wani tafki mai ɗauke da farin ruwa da kifaye suna yin ninkaya a cikinsa sannan akwai ɗakuna guda uku a cikin wannan gida da wani ƙaton falo da aka gina A nan waɗannan sarakuna guda 48 wato da sarki gazu suke taruwa su yanke duk wata shawara da wata tattaunawa a tsakankaninsu domin falon ƙaton gaske ne. Sai kuma ɗaki na biyu shi kuma a nan suke shiga su yi walima wato cin abinci domin shi wannan ɗaki na biyun na ƙunshe ne da tebura na cin abinci tare da kujeru kuma a jere a kusa da teburan na alfarma. Shi kuma wannan ɗaki na biyu duk lokacin da za su shiga cikin ɗakin taron su wato da zarar sun zo ƙasar kenan in sun je wannan gida da tattaunawarsu wanda suka sa masa suna shawartu za su fara shiga ɗakin ne su karya dama kuma kafin su zo hadiman gidan sun wadata ɗakin da kayan motsa baki na kayan marmari da kuma ƙasaitaccen abinci da magirka gidan suka girka domin akwai mutane hamsin da sarki yasa suna hidima ga wannan gida na shawartu. Sarakunan suna zuwa wannan gida za su fara shiga cikin wannan ɗakin na abinci su kintsa cikinsu wato su 48 har da sarkinsu wato sarki gazu sannan bayan sun fito daga ɗakin tattaunawarsu za su ƙara shiga ɗakin na abinci domin daɗa cin abincin a karo na biyu kuma dama da zarar sun ci abincin a karo na farko sun shiga wannan ɗaki na shawartu nan take masu hidimar abincin za su yi sauri su kwashe waɗannan akushin da aka ci abincin su daɗa gyara wajen bayan jimawa kaɗan su ƙara wadatar da ɗakin da wani sabon abincin wanda sarakunan suna fitowa daga cikin tattaunawar za su shiga ɗakin cin abincin domin ƙara ci a karo na biyu sai ɗaki na kulle na ƙarshe wanda yake gidan shi kuma wannan ɗaki na uku ba ɗakin komai ba ne illa ɗakin bacci domin shi ma an yi shi mai ɗan girma ne sai dai bai kai ɗakin farko da kuma na biyu ba sannan shi wannan ɗakin an masa wani irin tsari na daban wanda ya bambanta da ɗaki na farko da kuma na biyu shi dai da aka yi shi tsarin ɗakin shi ne, an yi shi ne babba sannan daga cikinsa aka yi wasu ɗakuna ƙanana har guda hamsin wato ya zama daidai misali kamar ciki da falo ɗakuna arba'in da bakwai a cikin wannan ɗakin an yi su ne domin baƙin sarki gazu su arba'in da bakwai ɗin nan wato ko da wani daga cikinsu zai buƙaci hutu sai kawai ya je ɗaya daga cikin ɗakuna hamsin ɗin nan ya kwanta domin rintsawa kuma dama ɗakunan guda arba'in da bakwai daga cikin su hamsin ɗin nan sarki gazu ya riga ya mallaka waɗannan sarakuna arba'in da bakwai uku a cikinsu kuma an bar su ne su zama safaya saboda haka za mu iya cewa kowa daga cikin waɗannan sarakuna ya san ɗakinsa da zara ya buƙaci barci kawai sai dai ya je ya kwanta sannan kowane ɗakin sarki daga cikin sarakuna arba'in da bakwai ɗin nan akwai ƙatuwar katifa mai laushi sannan ga wunduna ta ko'ina ta inda iska tana shigowa da matasan kai guda biyu da kuma waɗanda zai ɗora ƙafafuwansa kai bayan haka idan har waɗannan sarakuna suka shiga wannan gida domin tattaunawa da junansu to babu mahalokin da ya isa ya shiga wannan gidan sai dai 'yar sarki gazu wato gariyatu ita ma saboda tsananin ƙaunar da sarki gazu yake yi mata ne shi yasa yake so ko ina zai je ya kasance yana tare da ita saboda haka ita duk lokacin da za su shiga gidan babu wani shamaki a gare ta shiga kawai take yi amma idan ba ita ba babu wanda ya isa ya shiga wannan gida matakar kuwa sarki gazu suna tattaunawa a cikinsa kai ko da ko matar sarki ce har hariyatu ta zo ba za a bar ta ta shiga gidan ba dan matakan tsaron da aka jibge a bakin kofar sun yi mutum hamsin domin kuwa duk sarakunan guda arba'in da bakwai matakan tsaron da suka zo da su a bakin kofar gidan ake barinsu iyaka ma'aikatan gidan ne suke zama a wannan gidan da na shawarto su ma dan suna hidima ne ga bakin sarakunan da suka halarci wannan gida amma su ma ɗin duk da suna wannan gida ba su taɓa jin tattaunawar da waɗannan sarakuna suke yi a junansu ba saboda kuwa shi wannan ɗakin da suke zama a cikinsa domin shawartawa akwai wani baƙin labule da suka sa wani babban bokansu ya tsafe musu shi da yake kewaye wannan ɗakin yadda matuƙar mutum ba a cikin wannan ɗaki yake ba to babu dama ya ji maganar da suke yi a cikinsa to da haka dai wannan gidan nasu na shawatu yake cike da ɗimbin abubuwan mamaki wannan kenan a cikin ƙanƙanin lokaci sarki gazu ya aika wa shugabansa sarki ilata cewa ya ba shi auren yarsa gimbiya garetu ko zai dace a samu abin da ake bida wato ɗa ko kuma ya daga gare shi sarki ilatu ba ƙaramin farin ciki ya yi ba da wannan kyauta da sarki Gazu ya yi masa ta yarsa gimbiya garetu da ya ba shi aurenta hakan ne ma babban dalilin da ya sa ya fi ƙaunar sarki gazu a duk cikin waɗannan sarakuna da suke ƙarƙashinsa bayan an samu mako ɗaya da aikawa sarki ta cewa an ba shi auren gimbiya gariyatu sai ya tara sarakuna da suke ƙarƙashinsa wato su 47 da kuma sarki gazu na cikinsu wato arba'in 48 a fadarsa da taruwarsu sai suka shiga wani ɗaki mai cike da kayan motsa baki bayan gaba ɗayansu sun sha sun yi hani'an da suka huta sai shugabansu ya fara da cewa ya ku waɗannan sarakuna da kuke ƙarƙashina babu abin da zan ce muku illa na ƙara godiya ta a gare ku da ɗimbin farin ciki na ɗimbin haɗin kan da nake samu daga gare ku musamman ma kai sarki gazu ina jin daɗi sosai da yadda kuka mai da damuwata gare ku har kuke ta ƙoƙarin gusar min da ita saboda haka ina ƙara godiya da jinjina a gare ku kan irin damuwar da kuke nunawa a kaina sarki ilatu ya ɗan numfasa kaɗan sannan ya ci gaba da cewa babban dalilin da ya sa na tara ku anan ne, wani muhimmin alheri da ɗaya daga cikin ku ya yi min wato shugaban ku sarki gazu ko da yake dama na san kun san maganar domin babu abin da ɗaya daga cikinku yake yi ba tare da kun shawarta da junanku ba sarki ilatu ya ɗora da cewa ko da yake duk da cewa kun sani ya zama lalle na ƙara tunatar da ku shi dai wannan abin alheri da aka yi min ba komai ba ne illa kyautar da sarki gazi ya bani na yarsa a gimbiya gariyatu ko za a dace na samu magaji wanda shi ne a doron ƙasa zai zama magajin karagata domin kamar yadda kuka sani shine al'adar wannan ƙasa mace matar sarki ba ta mulki in har sarkin da ke kan mulkin ya shuɗe ko da kuwa wannan sarkin ba shi da ɗa ko ya mace in kuma yana da ya mace ko ɗa namiji to zai iya gadarsa matuƙar ya bar duniya matar sarki ne kaɗai al'adamu bata ba ta gadon sarautar mijinta in har sarki ya mutu kuma ba shi da ya koda sai dai wazirin sai gaji mulkinsa wato daga wannan lokacin mulkinsa ya bar tsatsan marigayin sarki ya koma hannun wannan sabon sarki shikenan kuma tun daga wannan lokacin zuri'ar wannan sabon sarki su za su ci gaba da riƙe wannan sarautar sarki ya ci gaba da cewa ya ku waɗannan sarakai sanin kanku ne a duniya babu abin da ba na so sama da a ce yau mulki na ya bar tsatsanmu ya koma wajen wani daban to in har kuwa ina son kar hakan ta tabbata to dole ne sai na samu magaji wato ɗa ko ya mace to kuma sai ne da can samun ku a matsayin makusanta a gare ni kuma dama hatta harkatu ta bani shawarar da na ƙara aure ko zan dace na samu kwaina daga amaryar da zan aura saboda za ta iya kasancewa matsalar rashin samun haihuwar daga gare ta ne to dama ina ciki cikin sanar da ku hakan sai ga wannan babban albishir ɗin daga sarki gazu na aurar da yarsa gimbiya gariyatu a gare ni bayan duk sarakunan nan su 48 sun gama jin waɗannan zantuttuka daga bakin shugabansu sarki illatu sai wani daga cikinsu wanda kuma shi ne mataimakin sarki gazu mai suna sarki kaddaru ya miƙe tsaye ya ce ya kai shugabanmu gaba ɗaya sarki ilatu mun ji duk bayananka kuma kamar yadda ka ce babban burinka a duniya shine ka samu magaji wanda ko bayan ranka zai gaji mulkinka saboda kar mulkinka ya bar tsatsanka to mu ma mana wannan ita ce babbar damuwarmu domin ba ma so a ce marasa zuri'arka a kan karaga mulkin ƙasar nan domin kuwa mu dai mun san ba za mu taɓa samun sarki mai irin adalcinka ba matakar kuwa ba daga tsatsan ka ya fito ba saboda haka ne ma muka taru muka yanke shawarar ƙarƙashin shugabanmu sarki gazu na cewa za mu baka auren mu mata ga duk wanda yake da su a cikinmu to a lokacin ne sarki gazu ya ce shi ya kamata a ce ya fara baka tunda shi ne sama da mu mu kuma nan take muka amince da hakan shi ne, shi ma ya aiko maka ya ba da auren yarsa gare ka Sarki Kaddaru ya ci gaba da cewa, To ya kai wannan sarki, shugabanmu nima na daɗa maka auren ‘yata guda ɗaya wato haplatu tunda sarauniya ta ce ta amince da ka ƙara aure. Shi dai sarki Kaddaru kwata-kwata ma ‘ya'yansa biyu ne wato mace da namiji sunan macen Hablatu kamar yadda aka ji wanda kuma ita ya ba wa shugabansa sarki ilatu domin ya aure ta sai kuma mai biye mata wato kaninta yabzu sai kuma mahaifiyarsu mai suna haliya to masu sauraro da fatan za ku yi mun afuwa mu haɗu a kashi na gaba domin jin ci gaban wannan labari mai sauraro akwai rigima fa a cikin wannan labari kada ku manta da sunan labarin tartsatsun wuta akwai tartsatsun wutar ku dai mu kasance tare da ku barka da zuwa tafarki tv ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun